Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio studio Kalambu. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara na Studio Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye bisa kan kyakkyawan layin da ke kumshe da gidajen rediyo 34 da ke a sassa daban-daban na wannan kasar tamu ta Nijar. A nan babban birnin Yamai suna zo muku ne bisa alternative fm mita 99.4 a nan kwaratagi fm bisa mita 99.9 a kuma challenge fm bisa mita 96.6 bangaren facebook kuma za ku same mu ne bisa kai studio kalangu layin yanar gizon mu www.studiokalangu.org muhawarar studio kalangu wani fili ne na tattaunawa inda muke gayyatar masana su zo su ba ku ƙarin haske akan abubuwan da kuke ganin duhu aka tarihin goma sha uku ga watan mayu na shekarar 1991 ita ce taken muhawarar tamu ta yau ranar da ta buga farkon gwagwarmayar mata a kan damawa da su cikin tafiyar ayyukan kasar nan tamu ta Nijar. Wannan fitowar ta mata ita ce tushen ranar mata na kasar mu ta Nijar da ake gudanar da bikin a kowace goma sha uku ga watan Mayu. Ranar nan ta goma sha ɗaya ga watan Mayu na 1991 mata na kasar Nijar sun gudanar da wata fita akan titunan babban birnin Yamai da kuma cikin jihohin kasar nan tamu ta Nijar da nuna rashin amincewarsu a kan kin damawa da su da aka yi cikin shirye-shiryen taron ƙasa wanda ake kira Conference National taron da za a gudanar a watan Juli mai zuwa wa'anda suka ji labarin cewa mace guda ɗaya ce a cikin mambobin. Jin tarihin wannan ranar a yau muna tare da wa'anda suka halarci gun wannan fitarwar da wa'anda aka yi a gabansu muna tare da madam bayar maryama gamace da kuma madam taya rakiya kanta da kuma musa hassan baki barka da yau barkar ku kuma da amsa kira da kuka yi ga wannan taron namu. madam bayar barka da warhaka mun san cewa kuna cikin wani taro ne na mata da duk wannan al'amarin ya fara e, eh, kudan bamu bayani akan wannan labarin to na farko dai godiya ce nake ma studio kalangu da ya gayyato mu don mu ƙara nanata tarihin ga na mu na nishar bisa kan fannin kokowar da mata suke yi lokacin da mun ka fito mun ka ce ba mu yarda ba muna cikin wata muhawara da minister na promotion da la FAM duka ya gayyato shika-shikan mata daban-daban iri-iri na cikin jiha-jiha don mu zo mu yi nazari mu tattauna mu ba shi proposition bisa kan kaka an ka iya a bunƙasa yanayin mata cikin ƙasar niger kuma don ana na ana shirye-shiryen conference national radda muka kare kamar gobe za mu kare muhawarar mu sai muka ji wannan kundi mai shirya conference national mace guda kaɗai ce a ciki kenan babu mata kenan mu muka ce ta ƙaƙa za a shirya shika-shikan mata daban-daban masu nazari masu ilimi a ce su zo su yi nazari don su kawo gudunmuwarsu bisa kan eh, bunƙasa yanayin mm, mm, mata cikin ƙasar Nijar da a ba conference national kuma a yanzu a ce cikin wannan muhawara cikin wannan shirye-shirye babu mata muka ce bai cancanta ba kuma an muna rashin adalci kuma an gwada muna mu ba komi muke tunda ba a kiran mu a ce mu ba da shawara kuma ga shawara na ana kitsata ana kimtsata kuma mu ba mu ciki muka ce mu 'yan ƙasa ne na ɗaya na biyu muka ce kuma abin da mace ta girka ya girku abin da ba da shi ciki inda babu mace babu ci gaba muka ce ba mu yarda ba sai mun gwadi mu 'yan ƙasa ne sai mun gwadi kuma tare da mu za a rubuta tarihin ƙasar Nijar sai mun gwadi kuma ba mu yarda ba da rashin adalci da wariya kun shi abin da ya sa mun ka ce ya kamata mu yi wannan gwagwarmaya da ƙarhi kuma da gaugawa kuma da, da kuzari don mu ce ba mu yarda ba da wannan wariya da an gari ya kamata a dama da mu cikin tsare-tsaren conference national kuma cikin conference national kuma a dama da mun kin shi abin da wadda mun ka ce abin da ya sa mun ka shirya mm. wannan shirye-shiryen to ta yaya kuka shirya wannan fitowar alhali lokacin ya kure. lokaci ya kure eh lalle kin san na ce miki mata daban-daban ne jihohi an ka gama mu da mun kai nazari muka ce wannan abun an muna rashin adalci sai muka ce to mu zo wajen afn association des femmes du niger a lokacin nan ita ce babbar kungiya ta mata kuma ko cikin wani jiha ko ina na niger akwai afn muka ce mu mu ga uwayenmu da tantitotin mu ce musu ga shawara da mun ka tun da an ma mata rashin adalci kenan nan take yanke mata afn suka karbi nazarinmu muka yi nazari suka suka yi shela suka hada mata duk ran nan ya kamata a fito na ɗaya kenan na biyu kuma mun ka aza mun ka girka kwamiti kwamiti na shawara in muka tai mu za mu haɗi wa za mu kai ma takardunmu wannan kwamiti an kai cikin shawara ha kuma cikin kowa da kowa ya yarda mhm. mun ka girka wannan kwamiti na kwamiti na biyu mun ka ce to in muka ta kaka za mu yi mu tsaye da wannan tsare-tsare na commission da take shirya conference international shi ma wannan kwamiti aka girka shi na uku kuma aka girka kwamiti da in aka tai mata ba haka nan ba ake barin su akwai slogan kin da ake haɗi akwai shawar da ake haɗa musu akwai abin da jawabin da ya kamata don a abin ga ayi yi reveye kin mata bisa kan in muka kai can primatir kin shi wadda mun kai da gaugawa da mm. matan kwadago su duka suna nan a lokacin duk aka haɗa ƙarfi don muka sa muka tsara wanga shirin gwano na gwadin ba mu yarda kuma na gwadin mu kwato yancin kanmu yancin mata mm. a conference national mm. madala madam bari eh, madam bayar mu gode Allah ya saka da alheri sai kuma dawo bangaren ah, madam taya rakiya takarda kuke na kungiyar mata cewa da afn a labarun da muka samu madam usaini hadiza yakuba a matsayinta na daraktar harkokin kasuwanci na ofishin minista e, ta yi kokari ta fannin abun hannu da kuma madam bari bibatan yandu ta yi amfani da babbar murya na 'yan sanda kungiyar mata cewa da afn ita ma da kuma kungiyoyi daban-daban dai sun tattara mata e, wace hanya ce aka bi kuma su waye suka halarci wannan taron to sannan na gode dai da kika bani damar faɗin abin da dama muke son mu haɗi kowa ya shi. lalle an yi tahiya lalle an tara mata da yawa amma abin da ya samu ka samu mata da yawa kun san cikin garin yamai duk kowane anguwa muna da biroki afn mm -hmm. sai mun ce mu kirayo president kin nan namu na afn mu ce musu muna son mata ga abin da ya sa muna son mata don kan aiwan ga marshikin kan aiwan ga wanga abu deja mun shirya mun ce afn ta shirya ta ce sai ta yi yadda za a yi a kara mata mata amma sai mun ka samu matan da suka ka zo sun ka kawo mu eh, takakka cikin siya jikinmu suka ce dami za mu tabbaya wannan suka yi mu wannan ambatiri suka yi eh. mu wannan rushe kumya a to sai Allah ya sa wanga abun da mamu ta faɗi Maryama ga miki ta faɗi muku mhm. gaskiya ne muna cikin reunion sai muka ce to ba mun raida ba yanzu tun daga shi abu ya fara tabbata ba mu raida mu ma a yi ba da mu ba shi yasa mun ka kirayo nan da nan matan afn kinna duka sun ka zo nan da nan su dama sun shirya tun da mun shiryar da su mun gaya musu muna neman ku ranar neman su ta zo mun ka neman su suka taho ko ina sa'an nan ne da ta ce mun muka ta mun ka ga juna mhm. mun ka aza komite komite komite har komite biyar ne ina ta ma na shirya yadda za mu yi ko baran nan ɗaya ba to matan mu dai na ƙungiyar mata mun ka nemo sun ka ko zo mu da yawa don ƙungiyar mata na salma tana da biruruka cikin karce duka cikin garin yamai mai ko cikin minister akwai matan da muka samu an ka bamu kowane minister yana da representant guda na kungiyar mata kowane minister yana da duk matan nan su ma sun ka hiddo duk matan da a cikin kowane minister hiddo matan da a cikin a shi kamshe da shi mm. mun ka zo mun kai wanga mun kai tahiya kuma tahiyar da mun kai mun kai ta cikin ladabi mun kai ta cikin hankali mun kai ta cikin mun tashi mun ɗarmu mun zan tsintsiya don mu samu abin da muke bukata a bamu abin da muke bukata tunda ba ba suwa bane ake yi ba kyauta ba za a bamu sai mun gwadi muna iya mu samo shi da ƙarhinmu muka gwada mu maza haka nan. Wato dai a ranar nan dai mata sun hasala. Eh, mun hasala amma ba hasala ba ta hasala hoda. A'a. Mm, mm. Mun hasala kwarai amma ba hasala hoda ba mun yi hasala Eh, dan mi dan mun ga kama an ware mu za a dama ba da mu ba wannan ne ya sa mun ka hasala mm. mu ko mun tabbata yadda muke da yawa yadda muke da aiki yadda muke da kuzari aiki babu hanyar da za a yin ta ba a dama da mata ba mun ka gwada musu hakan mm. mm. madalla mun gode hajjarakiya sai kuma in dawo bangaren eh, malam musa hassan malam musa hassan a lokacin nan ɗalibi kuke kuma bangaren lise wannan fitowar mata ta zama sabon zane dai a babban birnin yamai kuna tuni da shi eh, ina tuni sosai tun da ran nan ni ban ma tsammani ana yin ta mhm. ina jin ana zanken tun da gidanmu ya tama tana cikin asasun da fam na dai zaibo mhm. akwai abokiyar ta dan dante mhm. ita ma tana cikin na zango suna zancen nike kai abinda kun ka saba ne harkar a ɗauke ku a tai a sa ku a yi amfani da ku kuma a yada ku uwayenmu kuma yadda an ka saba ne kullum muna garba kawo su bakin fata ce kakku yadda yaran na su in mun zo gida kuma kuna su kullum a ce kakku tai kakku ne amma ba wani inci ne za ku tai ku nema kawai abin da an ka saba ne tunda bamu da gado na hotowar mata mm. akwai mata mayaka da muka sani ta sarauniya amma ba mu da gado kamar harkan siyasa fannin na eh, turanci eh, na kwaso hakin mata ba suna yi ko suna yi dai a wannan a kwanci hankali amma ba wajen huta mm. eh ba mu da wannan tabi'a kun yi tsammanin kenan ba za samu nasara ba ni dai ban sa kai na haka ba mm. amma tunda za ni wajen santa kirtiyar franco nigeria mu makaranta muna taru can mu dan exercice mu dan horo mu juna bisa hanya daidai wajen meri kai ma an kai haka na yata da kambon su sun zo a kasa tun da wurin ba nisa su zo su gama da 'yan zango su ta yi tare bisa hanya ce to kenan wannan na naku ba na wasa ba ne mm. da na zo bakin meri daidai matan masu hoto daga wajen asamble suna zuwa ni ga su jama'a nike to kenan harkan nan ba ta wasa ba ne amma na san dai tun da muna cikin gwagwarmaya da gwamnati harkan conference national mu yan lokal ta 91 din akwai da grave da muke nan gai dike to kenan don a a tare muna hanya ne a ce sa mata su masu yi haka don buta mu eh. madalla mhm. amma da na saya sun zo tun da faransu ke nan gari na ji sun ke a sai an yi da su sai su ma a ba su rabon su mhm. ba su yarda mai da su ba ni ke a kenan su ma irin tamu kokowa za su yi mhm, ba na wanda na mun saba ne ke to bari dai in bi su in gani na tambaye wani eh, cikin su ina za ku an ka primatir fa ke to zan bi ku da in gani mm. mun ta wajen eh, rampon justice sun saya can kuma ko ta kowane hanya ta yamma in ka gani zuwa da za mata suke hito zuwa ko ta ko ina hutawa suke yi mm-hmm. cikin ma'aikata suna hutowa ko ina ma to harkar nan fa mi za mu fara gani sun saya can sun yi slogan sun yi sensibilization sun yi kira mata sun har sun ta yi ma mata na nan zuwa amma da sun kace primature za su nike kai ni dan na san harkar nan ba ya yi wa mhm. za su kai wajen kaman fitattar finance a kawo su jawa a sa su la cremogen ko ba ya wace mm. ni marin koma wajen ssf kina sai kuka janye eh, na janye amma su hana mu aiki tunda surutu da suke nan gayi kuka ka hake mm. cewa slogan eh, mm. suna iske mu haccen muna shi sun hana ku ah, aiki sun hana mu aiki amma amma daga baya tarihi ya ba su gaskiya sun samu abin da suke so kuma mun gani su a conference eh, sun samu nasara sun samu har yanzu ma mu suna shi <laughs> to da mun gode sai in dawo bangaren kuma da bayar eh menene burin wannan fitowar ku mun samu labarin cewa wasu mata sun mamaye zauren eh, malam Sani Bako a ofishin National Ministan harkokin waje madan bayar ku da kanku kuka karanta sanarwar da ku mata kuka haɗa kai kuka rubuta Eh, ne wannan sanarwar ta kumsa kuma zuwa ga waye aka yi ta to sanarwar dai abin da ta kumsa shine shine mun riga mun haɗi muka ce na farko mu dai aka ɗauki al'ummar Nijar bisa ɗari kana samun mace 51 ko hamsin da biyu mhm. kenan ba ta yi wa ne a yi wani abu ba da mu ba na ɗaya na biyu kuma mun ka ce an tara mu bakwai guda duk abin da ke cikin kwakwalwar mun hiddo shi don saboda mu kawo namu gudunmuwa da shawara bisa kan kaka za a bunƙasa yanayin tahiyyar mata mm. cikin ƙasar Nijar. na uku mun ga cewa ga conference national ta shahi tarihin Nijar ta shahi yan Nijar gaba daya mu kuma yan ƙasa ne mu kuma yan Nijar ne kuma in ba da mu ba harka ba ta girkwa kuma mu ya kamata a dama da mu wannan rashin adalci da wariya ba mu yarda da ita ba ko a dama da mu cikin conference ko babu conference national mm-hmm. kin shi abin da mun ce wai ba kuma cikin cikin rishin kunya da wani zage-zage a'a mm-hmm. sha na mun kai mun yi niyya sai tare da mu tunda tare da mata ake girka komi tunda mu 'yan ƙasa ne kin shi abin da eh, magana mu ta kumsa ita sanarwar ta kumsa an mm-hmm. kai kimanin mata nawa a gun wannan taron kai mata dubaye da dubaye ne tunda wanda mu sai ke hada miki mu muna wajen premier minister har sai eje center akwai mata kin gane ku to dubaye da dubaye da dubaye ran nan babu macen da bata hito ba babu mace da mai mai dar ne ran nan da ranan nan bata hito tunda mata sun yi kira mata sun ce kuma sun amsa kira kuma ran nan mun ka ce mu uwa dai uba dai mu tsintsiya mu dar minki daya kin sha abin da sa dubaye da dubaye ne mata sun ka fito ran nan mm. E bayan ah, goma sha uku ga watan Mayu, wace irin nasara ce aka samu nan da nan? To babban nasarar dai da muka samu na ɗaya mun samu shiga cikin tsare-tsaren conference national na mhm. ɗaya. Na biyu mun samu shiga cikin conference national kin. Cikin hukumomin da ke ta da conference national mata sun shiga cewa da wani presidium wani commission duk akwai mata mm. da an ka kara conference national an ka hita kinga mun samu mata minister cikin gouvernement mm. mun samu mata cikin assembly cewa da HCR mun samu mata cikin kowace hukuma da take jagorancin eh, eh, eh, transition mm. kuma mun samu mun gane mu juna mun yi uwa ɗaya uba ɗaya mun gane da sai da kokowa kake kwato 'yancin kanka kenan wannan babban samu ne da muka yi kuma mun sani da in kanmu na haɗe in ba mu bari ba an ka tarwatsa mu an ka rarraba mu duk abin da muke biɗa Allah yana ba mu nasara kin ji babban gurin da mun ka samu waga gwamnati da mun kai na sha uku ga mm. watan mayu menene matan Nijar suka samu eh, wanda ba su da shi a da kin ga dai wanda ba su da shi a da mun samu a dama da mu na ɗaya mm. na biyu mun samu cikin na faɗa miki cikin hukumomi ko ina yanzu tun sa'an nan har yanzu lokacin nan da muka tai kamin mu tai conference national mace guda ce ke cikin gwamnati mm-hmm. muka samu da mai ya kare muka samu yanzu ko ina akwai mata ba su isa ba kuma wata rana ba macen da ya kamata ba a sa ake sa amma duk da haka nan an sa an samu kuma mun samu yancin mu yi kokowa mun gane da sai da kokowa kake samu yanzu mun samu yanci kuma mun san hanyoyin da ya kamata a bi a mu samu yancin mu mm-hmm. amma akwai abubuwa da da suka yi saura da ba mu samu ba da ya kamata ku matasa yanzu ku dar mu zannuwan ku da mun ka dar mu zannuwan mu a lokacin nan da mu da uwayenmu yanzu kuma ya kamata kira ne nake gare ku kuma ku dar mu zannuwan ku ku kwato sauran yanci kin ga wajen fannin macen karkara da sauran zumuka ba kin ga wajen karanta suwa tunda muddin babu mata da yawa da sun kai boko da sun kai ilimi ne muddin ba mu samu shi yasa ba mu samun mata da cikin hukumomi cikin siyasa da sauransu mm. kenan wannan kokowa da ya kamata a yi mace ta ta lakwal ta daɗe ta ƙware cikin lakwal wannan kokowa tana nan wajen fannin lahiya kiwon lahiya yau da juna biyu mata mutuwa suke yi kin gani ko mm-hmm, mm-hmm. wajen harka mace a ba ta 'yancin kanta wajen kasuwanci da abin ga duk wannan akwai su wajen kwato 'yancin kanta ma da wajen kinga akwai abubuwa diya da sun kai sauran eh mhm. mm, mun gode madam bayar sai kuma an dawo bangaren hajiya rakiya eh kungiyar mata cewa da afn ta yi gwarzon kokari akan mata musamman ma na ƙauye amma shigar mata na cikin siyasa ya zo da demokrasiya a wannan lokacin menene fatanku mu yanzu mu demokrasi demokrasi ce kuma multipartism multipartism mhm. yin parti da yawa muka ce mace ya kamata ra'ayinta ta bi ra'ayinta ra'ayin da take so parti an yi parti ko ina ko ta shiga parti kin take so ta ga kokarin take iya kawowa amma kokarin da take iya kawa ko cikin parti ne ya yanzu kokari ne da ya kamata ta yi mata su ba ta yi taimakanta ɗaya ta zamna ba mm-hmm. a'a ma mata kokarin nan ba a hana su zuwa farti ba amma in suka ta cikin farti su rika tuna da mata 'yan uwansu da su ba su shiga farti ba amma ya kamata su samu wani eh, waɗansu duruwa da ita ta samu amma ka ta ajiye makanta ita ɗaya kenan yadda yadda maryam ta faɗi ne muna da abu da yawa da ya kamata mu samu da hal yanzu ba mu same shi ba don Mm, haɗin kan nan da muke nema ga mata akwai shi mai bai isa ba mata ya kamata su haɗi kai shi shi hakan ga da in ka samu abu kana son ka gani ka ita mata samu kenan ka kai guni ka ce sai kai da ka samu eh, ai irin na shaki da ya ce ya sha ruwa ya ƙunshi inda shi rijiya ta rushe mm. <laughs> to ma da gode hajiya to sai in dawo bangaren ku malam musa hassan e a ganin ku mata sun ci nasara mata sun samu nasara sai dai in ma niger ta samu nasara mm-hmm. niger ta samu tunda wannan ya nuna mu 'yan niger kokarin mata suka iya yi ta ba su budi kuma su matan su nuna kuzarinsu da kokarinsu tunda sun yi balle na eh, bisa fannin rayuwar mutane mm. suna da kokari da yawa duk kungiyoyi masu kawo ma yara kokari taimako suna a gaba mm-hmm. masu kwace yankin mata bisa fannin layya bisa fannin gaba da haka mm-hmm. duk suna mm-hmm. kuma hau kasashen waje an sa kira wasu a ba su kakace cewa testimonials eh. galaba da komi mm. kenan budi ne ba don kansu ba dan kasa tun da mm-hmm. su kenan gayi yawancin eh, ba su da ma ah, bukatansu su da kansu mm-hmm, mm-hmm. ba bukata suke aikin da suke yi mai waɗansu ke ma 'yan Nijar suke ma kenan ya kamata a kama musu a bar su waɗanda suna da daman yi su yi tunda akwai wannan ma yalla ba su so su kawo zancen da me muna da wannan a Nijar wuri da yawa ba a bar su an san sun iya an san za su iya yi amma ba a ba su dama mm. ba a ba su dama akwai waɗansu abubuwa da muka sa a kanmu da yawa muke addini alhali ko addini bai ce ba ra'ayin mu ne mhm, mhm. a ce gado ne a'a abu mu gadi ba ra'ayin mu ne abinda ke turaje ce a arrangen mu shi muke yi abinda eh, da ke gyara mu da ke gyara mu shi muke yi mhm. mu ce suwa addini ko ko gado ana danganta su da eh, addini ko nan ba ko mm. su addini ko lokacin annabawa an ga mata kokarin da sun kai bayan su lokacin eh, sahabbai mata sun yi an gani kokarin su ba yanzu mu da mun ku zo shekaran jiya mu ce ba mu ba su dama su yi abin su bai kamata ba to madalla madan bayar sai in soma da ke eh, shekaru 27 kenan da kuka gudanar da wannan fitar ta mata cewa da goma sha uku ga watan mayu menene abu mai mahimmanci da kuka rike a kai wani irin canji ne ya kawo wa mata na kasar nijar to na farko dai wanga tresme mun gadi da wadda na haɗa miki ɗazinga mhm. haɗin kan mata mhm. in mata suna da haɗin kai babu abin da za su rasawa kenan ina kira da haɗin kan mata na ɗaya na biyu trazime kinga da mun ka gwadi wai don mu nuna ne da hannun wani bai ce maka tuwo da miya kuma ɗancin kanka kai ka yi kwato shi da kai da kanka kenan ran nan mata sun kai tsintsiya madarmin kudai sun ku kwato yancin kansu lokacin da suke so na uku kuma mun samu yanzu e, an gane da dole sai an dama da mata mun samu an yarda da don ci gaban ƙasa sai an dama da mata kuma yanzu kin ga akwai kungiyoyi iri-iri daban-daban daban da fartuttuka da mata suke jagoranci a lokacin nan babu shi mun samu wannan duka amma abun da ya rage abin da ya rage sai haɗin kanmu sai ya rage kin ga sai aka shammace mu nan wajen mhm. aka mai maida mu baya eh kuna tsammani ana iya samun kaman irin wannan ranar da wuya an ka ce da wuya amma in muddin muna da haɗin kai mm. tunda babu abun da ba mu iya mu samu in dai kanmu haɗe yake to mun gode sai in dawo bangaren hajiya hajiya shekaru 27 kenan da kuka gudanar da wannan fitar ta 13 ga watan mayu menene abu mai mahimmanci da kuka rike a kai ta na goyi bayan abin da maryama ta faɗi mm-hmm. haɗin kan nan da muke nema gare su sai ya kai ka su saurari abin da tacce tacce ga waɗi. to hajiya yanzu kuna tsammanin ana iya sake gudanar da ita a nan ƙasar nijar kuma ana yin ta dai mai ba irinta ba ba irinta dan irin wannan ranan nan mun hito zuciya guda mun hito ba mu da ariyar fanse haka dai spontane man ya zo mu mun ka ce mu tashi mu cuci kanmu kuma kin ga da mun kai tirazimankin kin nan Allah ya sa waɗanda suke tare da mu litirazimen kin nan an ka sa minisir cikinsu minisir kin nan ita ta sa wagga tirazimankin kin ga ta ƙirƙiro mu shi ta zama kama institutional don kin ga mun ƙaru kin ga bata so kanta ita ɗai ba bata mm, so kanta ita ɗai ba tarihi ne ya kamata a haɗe shi mhm. mata su san komi duka za ka biɗa ya kamata ka biɗa ma ɗan uwanka shi kuma in mace ta samu yanzu duka matan Nijar ne suka samu matanmu da a gaba da a ina da ina duka su riƙa yin aiki suna kula da wannan shi ga sawa muna iya samun abin da ya hidu yankin ga. Mm, mun gode Hajiya. Bayan ranar goma sha uku ga watan Mayu na shekarar dubu ɗaya da tara da tasa'in da ɗaya hangen da mata suka yi na zuwa shigar mata cikin siyasa ya ɗauki wasu matakai daban-daban a sati mai zuwa in allah yarda za ku samu ƙarin haske tare da wasu mata da suka zana wa'annan shashin na tarihin ƙasar Nijar. Mun kawo ƙarshen wannan muhawarar tamu ta Istidiyo Kalangu a ƙarƙashin taken tarihin ranar 13 ga watan Mayu na shekarar 1991. mun kasance tare da madan bayar maryama gamace ɗaya daga cikin manyan mata waɗanda suka yi fitar mata na 13 ga watan mayu na shekarar 1991 da kuma madam taya rakiya kanta magatakardar kungiyar mata a fn da kuma malam musa hassan shaida ne wanda aka yi wannan fitar a gabansa mai gabatarwa ni ce rakiya arimi akan na'ura sai ni isaka Godiya ta musamman zuwa gare ku bakinmu da kuma masu sauraron shirin Studio Kalangu da ke zo muku bisa kan Radio 33. Assalamu alaikum.